salatu tasbihi wata sallah ce mai daraja jama'a za mu rufe da ita ne kadai saboda mun yi alkawari manzon Allah ne ya ainihin ba da falalarta kamar yadda hadisin ta zo cikin musnadul Imami Ahmad da sunan ibnu Maja da sunan Tirmidhi da Abu Dauda hadisi ne ingantacce babu shakka game da ingancin shi ko da wasu malamai ne suke ganin akwai wasu riwayoyi ba su inganta ba amma dai asalin hadisin ya tabbata annabi ya ce wa kawun shi wan mahaifin shi ya kawu ina son ka zan yi maka wata kyauta zan yi maka wani alheri da Allah zai gafarta maka ka baki ɗaya ƙanana da manya ya faɗi falaloli masu yawa ita sallar raka a ke yi kamar la'asar ko azahar ko isha yadda kaga sallah azahar ko la'asar ko isha duk ɗaya ne in ka zo za ka karatu a bayyane in ka zo za ka a sirrance ko dai ka yi raka'o'i huɗun duka a bayyane ko hudun duka ka yi su a sirrance ko ka yi biyu a sirrance biyu a bayyane kamar yadda kake sallar isha ko dai haka ita ana karanta mata fatiha da sura fatiha da sura ne a cikin kowace raka a dan bambancin kenan duka raka'o'in hudu kowace fatiha da sura fatiha da sura fatiha da sura fatiha da sura duka haka ake yi mu kiyaye wannan idan ka gama karatun fatiha da sura ba ruku'u za ka yi ba ita sai ka yi tasbihi sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar ɗaya kenan sai ka yi so goma so goma ɗin nan sha biyar a tsayuwa so goma sha biyar a tsaye sannan sai ka yi ruku'u ka yi zikirorin da ake a ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kafa ɗaya ko uku sai ka ainihin sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma kaga ashirin da biyar kenan ka sake yin ainihin dagowa daga ruku'u ka sake sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban barakan fihi sai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma talatin da biyar kenan sai ka sake eh, yin sujuda a sujuda an kai subhanallahi eh, eh, menene subhanaka allahumma ako subhana rabbiyal a'la wa bihamdi in kai zikirorin da ake yi a cikin sujuda sai kuma sai ka zo kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma ya zama nawa kenan arba'in da biyar sai ka ɗago daga ainihin sujuda ka yi zikirin da muka faɗi ɗazu ake tsakanin sujuda guda biyu sai ka sake ainihin maimaita wannan tasbihin guda goma hamsin da biyar ko ka sake yin sujuda in kai zikirin da ake na sujuda sai ka sake tasbihi goma nawa kenan sittin da biyar to yanzu kana sujuda ta biyu kenan to sanda ka ɗago daga sujuda ta biyu kaka miƙe tsaye kamar yadda muka ce ɗazu za ka yi jilsatul istiraha a jilsatul istiraha ba wani zikiri da ake a jilsatul istiraha sai dai kai tsaye sai ka ainihin yi wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wa akbar ba saba'in da biyar ba to kaga biyar tun da aka ce raka'a hudu ya zama ɗari uku kenan 75 times 4 300 nan ka yi saba'in da biyar, ka sake yin saba'in da biyar? nawa kenan hamsin? ko ka sake yin saba'in da biyar? ka sake yin saba'in da ga kaga uku kenan manzo Allah yake duk laifukan za a gafarta maka insha Allah za ka iya yanta da rana ko da daddare manzo Allah ya ce in za ka iya yi kullum ka yi in ba za ka iya ba ka rinka yi duk mako in ba za ka iya yi ba ka rinka yi duk wata in ba za ka iya yi ba annabi ya ce ko so ɗaya dai kafin Allah ya ɗauki ranka ka yi tana da lada wannan ita ake kira salatu tasbihi